da ta yi shekaru sama da hamsin tana so ta yi shi ne samun ta yi influencing a cikin afghanistan yau Amerika ta zo ta same shi cikin abin da bai kai wata shida ba da dai manufofi masu tarin yawa allah ya tsare mu da abin da muke so in ce abin da ya buɗe kofa aka samu wannan shi ne mai rashin aƙida ta alwala wal bara'u tsakanin mu musulmi inda akwai aƙidar lakum dinukum waliy dini da Amerika ba za ta samu wannan damar ba سورة تبدأ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا أن قال يقول سورة إتسي سورة النصر ودسم على مجلسنا الكلام سورة التوديع التوديع بالعين wato surar bankwana waɗansu eh, suratul nasiru shi ta shahara da shi amma suratul tawdiya malamai sukan faɗi ta saboda abin da ta kunsa na bankwana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ce idza jaa nasrullahi wal fathu al fathu anan ana nufin fathu makka wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja الأفواج جمع من الفوز فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا دا إذا شرطية يا كما تأسامي جواب الشرط من الجواب الشرط Mm-mm. أيوة، <laughs> إيه؟ يكون yakunu يكون مهزوفا ya zamu kaddara shi yakunu mahzuf yakunu mahzuf jamil jiddan ya zamu kaddara shi ka san shi takadiri ba abin da yake sauki a cikin nahau kada da zama ka kaddara dukkan abin da yake to yanzu ta bada ma'ana za ka ce idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa يعبدون الله أفواجا حضر أجلك إن هراك تبالو تو أجلك يا زوج تتن دا أجلك يا زوج لذاك تصبح كيف تتصبح بهم بربك واستغفره إنه كان ميسا بالميدة فصبح يزنتو جواب يزنتو سين جواب يبا دون تن دا أبن الظاهري دا شيئ كما تأسى بلاء كما زوج قدر رابا to amma saboda iza jaa fi madi ne to ya kamata jawabin sarki din ma ya zanto ne fi'li madi ya za ka bayar da fi'li al'amri ya zanto shi ne jawabin sa ba zai zama karɓo koi ba kotun na hau alƙalan na hau ba za su taɓa yadda da wannan ba don fasaddihin ne ne fi'li al'amri ne Za'a wanda yake shine fi'li shart ne shi ko me fi'li madi ne ba yadda za a yi dole sai ka kawo masa dan uwansa ina fatan kun fahimta to kaga kenan idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan habara ajalu. Indi nasarar ubangiji ta zo kaga mutane suna ta shiga addinin musulunci kungiya ga budi ko mutane suna ta shiga addinin musulunci kungiya kungiya ko jama'a jama'a ko tawaga tawaga to ajalin ka ya zo dan haka sai ka yi tasbihi fasabbih bihamdi rabbik wastaghfirhu innahu kana tawwaba na'am hadisi ya tabbata a cikin sunan nasa'i daga abdullahi dan abbas yace lamma nazalat idza jaa nasrullahi wal fathu sura qala yayin da wannan sura ta sauka zuwa karshe har zuwa karshe sai yace nu'iyat li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama nafsuhu hina unzilat wato an shelanta wa manzan Allah kwanansa ya kusan karewa sakamakon saukar wannan sura in ji Abdullahi Abbas فأخذ في أشد ما كان fi في أمر الآخرة yace daga lokacin sai manzon Allah yi tarbanya ayyuka da yake na al'amarin lahira irin wanda da baya yi tunda idza jaa ta sauka ya ga ya kusa wato an ba su cewa lokacin sa ya kusa sai yake nan ka aiki sama da dan ya kasance karshen abin da zai shine mafi kyawun abin da ya taɓa yi a rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam to haka ake son bawa ya kasance an gane ku fa qala rajulun sai wani mutum yace ya rasulullah wa ma ahlul yamani su ko mutanen yaman su wane ne su qala sai manzo Allah ce qaumun raqiqatul qulubuhum layyinatul qulubuhum al-iman yaman wal hikmatu yamaniyya wal fiqhu yaman manzo Allah ce mutanen yaman mutane ne masu sanyin rai masu zuciya shi kansa imani din ma dan hikima yamaniya ce kuma ma shi kansa fiqh ma dan Yaman ne wato wannan sai sun to yabo mutanen Yaman to to wannan ko da yake ko na hadisin daban shi na ina jin bai kawo shi ba wanda da shi ya kamata mu fara kawowa kamar kafin wannan wato a fassara nasrullahi menene nasrullahi da aka ce za a nasrullahi wal fathu fathu da an yi da fathu makka to nasrullahi din me yake nufi da nasrullahi Shin a shi ne suka ce karɓar mutanen yaman addinin musulunci eh karɓar mutanen yaman addinin musulunci to shi kai nasara ke ta ubangiji saboda sun yi himma kwarai da gaske wajen ayyukan addinin musulunci sun yi kwazo ga shi manzon Allah ya ce al-imanu yaman imanin ma dan yaman ne wal hikmatu yamaniya wal fiqhu yaman ya ba da ku fahimta wato wannan na nuna falalar mutanen ina yaman ɗin nan dai da muka sani ta yau wanda take da capital ɗin garin sana'a ita ce dai manzan Allah ke nufi sallallahu alaihi wasallam sallam. wannan yana daga cikin hadisan da suke nuna falalar yaman kamar da akwai hadisai da suke nuna falalar sham an gane ku? ya tabbata kuma daga na Aisha Allah shi kare da gare ta kamar da hadisi yake cikin sahihu Muslim tace manzon Allah ya kasance yana yawaitawa kafin ya mutu dab da mutuwarsa yana yawaita faɗin subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika kina fata kun fahimta kun ga wannan ya sa banda hadisin da akwai hadisin da yake wannan shahara wayan bukhari da muslim shine ne subhanaka allahumma wa bihamdika اللهم اغفر لي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي شنو wancan na Aisha ne ruwayan Bukhari da Muslim tace manzo Allah yana yawaita fadin wannan yana ya ta'awwal Qur'ana yana fassara Qur'ani wato subhanaka allahumma ya zanto fasabbih wa bihamdika ya zanto fassara me bihamdi rabbika na'am Allahumma ighfirli ya zanto fassara na me wastaghfirhu Aisha ta ce ya ta'awwalul yana yawan karanta wannan cikin ruku'i da kuma cikin sujada wato zikirin da ake yin cikin ruku'i da sujada subhanaka allahumma wa allahumma ighfirli subhanaka allahumma wa allahumma ighfirli mafi karanci uku mafi yawanci kuma ba a yi maka iyaka ba cikin ko sujada sallar farilla ko sallar nafila amma a wannan riwayar ta muslim tace subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika ta nuna annabi yana yawan faɗa kafin ya mutu ba tare da ta bayyana cewa cikin sallah ko wajen sallah ba amma wacce riwaya ɗaya ta nuna cikin sallah yake yin wacce sigar ina fatan kuna fahimtar